الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي رضي لنا الإسلام دينا وجعلنا بالتمسك به خير أمة أخرجت للناس ونحن في الدنيا والآخرة الشهداء على الناس وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وبشيرا للمؤمنين ونذيرا للمعرضين المعاندين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه على هداه الذين يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال سائهم قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا راية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين أما بعد عباد الله فرض الحج على المسلمين في العام السادس من الهجرة وكان المسلمون يحجون مع المشركين إلى أن نزلت قوله تعالى في العام التاسع يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وفي يوم مشهود من أيام الله خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العام العاشر من الهجرة وما هو مئة ألف أو يزيدون يؤدون مناسك الحج بعد أن أصبحت مكة في حمى المسلمين وبعد أن طهرت الكعبة من الأصنام وبعد أن محيت آثار الجاهلية كلها قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد آلي هذا وخطبهم خطبة جامعة حددت ملامح المجتمع الإسلامي أيها المسلمون تصف هذه الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الخطبة البالغة التي خطبها في ذلك اليوم بأوصاف منها البلاغ ومنها الإسلام ومنها الوداع ويقال حجة الإسلام وحجة البلاغ وحجة الوداع أما أنها حجة البلاغ فلأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عقب كل أمر أو نهي في خطبته ألا هل بلغت فيقول الجمع الحاشد بلى فيقول الرسول الكريم اللهم فاشهد فهي حجة البلاغ فإنه قد بلغ فيها وأما أنها حجة الإسلام فلأنها الحجة الوحيدة التي أدها رسول صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام بعد أن فرض الحج وفي صحيح البخاري سئل أنس رضي الله عنه كم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال واحدة ولا يمنع من ذلك أن يكون الرسول حج قبل البعثة أو حج قبل الهجرة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يلقى الناس في مواسم الحج يعرض عليهم الإسلام وأما أنها حجة الوداع فلأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودع فيها أمته قائلا أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد آن هذا في هذا الموقف أبدا فقد انتقل بأبي هو وأمي إلى الرفيق الأعلى بعد عودته إلى المدينة بثلاثة أشهر وأيام قليلة ولكي نقف على وصف تقريبي لتلك الرحلة المباركة فهناك حديث شريف راه جابر رضي الله عنه وانفرد به مسلم واعتبره العلماء حديثا عظيما اشتمل على فوائد ونفائس وتكلموا على ما فيه من فقه وصنفوا فيه طائفة طويلة فينبغي لكل طالب علم بل ينبغي لكل مسلم مطالعة هذا الحديث ثم خطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحجة أكثر من خطبة خطب يوم عرفة وخطب يوم النحر وخطب أيام التشريق بمنى وقد انتقت هذه الخطب على أمور أساسية تحدد ملامح المجتمع الإسلامي وتؤكد أهمية الأواصر الاجتماعية والترابط الأسري وحرمة الدماء والأعراض رويت هذه الخطب لأكثر من رواية فبعض الصحابة حفظها كلها وبعضهم حفظ أجزاء مطولة منها وبعضهم اعتنى بفقرات منها ولأهمية هذه الخطب أدعى رسول صلى الله عليه وآله وسلم واقفا على ناقته روى أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ على الجدعاء والجدعاء ناقته واضع رجليه في الغرز يتطاول ليسمع الناس فقال بأعلى صوته ألا تسمعون فقال رجل من طوائف الناس يا رسول الله ماذا تعهد إلينا فقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا إذا أمرتم تدخلوا جنة ربكم ومع أن الموقف وسط هذه الصحراء كان حارا إن الصحابة رضي الله عنهم اهتموا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحاطوا به حرصا على سماع كل كلمة والاستجابة لكل إنشاء وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكرر النداء ثلاثة فروى النسائي عن سليمان بن عمرو الأنابي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول أيها الناس أيها الناس أيها الناس أيها أي أيوة من هذا وجعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أحد أصحابه وهو ربيعة بن أمية بن خلف يردد للناس فقرات من خطبه فقرات بعض خطبه في رواية ابن إسحاق قال كان الرجل يصرخ كان الرجل الذي يصرخ في الناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إن رسول الله يقول هل تدرون أي شهر هذا فيقولون الشهر الحرام فيقول قل لهم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شعركم هذا ثم يقول قل أيها الناس إن رسول الله يقول هل تدرون أي بلد هذا وهكذا إلى أن انتهت الخطبة ومما زاد وعي الناس بالخطبة والاهتمام بشأنها ما أكده رسول صلى الله عليه وسلم مرارا من أن هذا اللقاء الفريد قد لا يتكرر ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند جمرة العقبة وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا أرجع بعد عامي هذا وعندما نزلت الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وذلك يوم عرفة الذي صادف أن كان يوم الجمعة استشعر الناس بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى فقيل له ما يبكي فقال إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان وفي أوسط أيام التشريق نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع وأدرك فقهاء الصحابة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 wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi a wata rana daga cikin ranaku irin wannan wata a wata shekara daga cikin shekarun shekarunsa na ƙarshe a duniya tafiyar da ya daga madina zuwa maka inda ya gabatar da aikin hajji ya ku jama'ar musulmi mu sani cewa an faranta aikin hajji akan musulmi tun a shekara ta shida bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa madina musulmi suna hajji da su da mushrikai kafada da kafada musulmi suna talbiya da tauhidi mushrikai suna shirka suna dawati wuri daya musulmi suna sa sutura har na suna tsara sai a shekara ta tara ne Allah ta'ala ya saukar da cewa ya ayyuha allazina amanu innamal mushrikuna najas فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ألا يباد سمر وجه مشركي نجفا. شركة أي تكنت نجسا بوريتك بيد أتى أزور إتحاك الله لك أكشي دقونا شكرا كذا مشركي يساك أيك الهجي تو أولنا اللوكة اللي الشكرا تترى النبي صلى الله عليه وسلم يبارك السمر و domin shirin cewa a shekara ta goma shi da kansa ne zai yi hajji tsarkakakke ba kowa tare da shi sai masu imani da Allah sai masu tauhidi waɗanda ba sa shirka a wata rana daga cikin ranakun Allah a ƙarshen watan zulƙa'ada irin wannan wata da muke cikinsa ya rage kwana hudu kafin watan ya ƙare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da sanarwar cewa zai fita aikin hajji kuma ya fito tare da ɗimbin mutane gabansa da bayansa damansa da hagunsa iyakar ganinsa an kaddara su da cewa sun kai mutum dubu ɗari ko abin da ya kaka imanin ma'aikatan najeriya na wannan lokaci ke wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da mutane cewa zai yi aikin hajji ce ku zo ku koyi aikin hajji daga wurina domin ba ni da tabbacin ko zan sake haɗuwa da ku irin wannan lokaci bayan wannan shekara wannan hajji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunshi wasu hudubobi masu dimbin ma'ana masu tattare da darussa masu girma shi yasa da hajjin nasa da hudubobin nasa ana ba su sifa cewa hajjatul balagh hajjin isar da sako hudubar isar da sako saboda a cikinta duk manzo Allah ya tsaya kan wata fakara akan wata gaba ta magana sai ce ala halban naf jama'a na isar da sako su ce ka isar ya manzo Allah sai kaga ya tsago su ce ya Allah ka shaida sannan ya soke a cikin su ubangiji ka shaida cewa na isar da sako zuwa gare su to daga wannan hajji ya zama isar da sako na ƙarshe na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kira shi hajji musulunci saboda a cikin musulunci manzo Allah bai taɓa wani hajji ban da wannan ba mamaki a ce manzo Allah ya hajji kafin bayyana musulunci a zamanin jahiliya cikin ƙurshensa da samartakarsa tun da ya shekara ɗaya ɗaya ɗaya har shekaru arba'in yana maka kuma da aikin hajji ba abin mamaki ba ne shi ma ya aikin hajji tun da suna ce annabawa da kakansa uba annabawa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kuma ba mamaki bayan bayyanar musulunci kafin hijira manzo Allah ya aikin hajji amma dai babu wata ruwaya a ƙarfa da za a dogara gare ta kan wannan abin da aka sani shine bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin aikin hajji ba sai wannan hajji da ake kira hajjatul islam abin da yasa zai yi zan yayi hajji a lokacin musulunci kafin hijira saboda ya kasance yana zuwa yana karantar da mutane da a wasu wuraren aikin hajji kun ga ashe ba mamaki ya zama shi ba ya aikin hajji a wannan lokaci ana kiransa hajjin bankwana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita bankwana a cikin jawabin nan duk inda ya yi jawabi sai ya faɗi ta ba ni da tabbacin za mu sake haɗuwa a nan tare da akwai wani hadisi mai girma mai daraja wanda yana da kyau ko wani musulmi ya karanci darussan da ke cikinsa wanda jabir ibn abdullahi al-ansari ya ruwaito imamu muslim ya fitar da shi a cikin sayin littafin sa kuma dan uwa malam jabir wani mai hula ya yi sharhin wannan hadisi a kwanakin baya kuma ana samun ɗinsa haka ba sai mun yi bitar hadisin ba amma hadisin ya ji diddigin fitar manzo Allah daga gidansa zuwa taruwar jama'a da tafiyarsu ta wurin harama da wuraren da aka yada zango da abubuwan da suka faru da fatawoyin da aka yi manzo Allah da yadda ya gabatar da aikin hajji daki daki daki daki har sai da aka koma da manzo Allah cikin gidansa babu wani hadisi wanda ya tattara hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi saboda haka muna bada shawara a nemi wannan kasafin a saurari kuma wannan bayani daga bakin malam jabir wanda ya rawaito daga jabir shi kuma ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da muke so mu mai da hankali gare shi a wannan hutuba shine ita kanta hutuba ko kuma hutubobin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a wurin wannan aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wuri guda yayi hutuba ba a cikin wannan hajji nasu yayi hajji yayi hutuba a ranar da aka yi tsayuwar Arafa ranar Juma'a kenan a ranar ne aka saukan masa da ayar cewa addinin musulunci ya wadda take aya ta hudu a cikin suratul ma'ida da gare ta ne kuma masu ilimi daga cikin sabbai suka fara jin cewa to manzo Allah kenan ya fara bankwana da duniya tun da addinin da ya zo isar da sakonka ya riga ya kammala a nan ne sai da Umar ya rinka zubar da hawaye aka ce me kake makuka yace duk abin da ka ya kammala to abin da ya rage shine ya fara ragewa sau da aka musulunci tun da ya cika yanzu raguwa zai a da kullum ba su zuwa kasuwa face suna da damuwa a cikin zuciyarsu na wani hukunci zai sauka ba sani da aka har wakilai suke sa? to a yau an ce addini ya cika ba abin da ya rage menene zai faru addini ya ci gaba da ragewa ma'ana ya ci gaba da samun ci baya maimakon ci gaba da nasarori da aka samu a can baya manzo Allah ya yi hudu ba mun nahar wato ranar sallah ranar sallah babbar ranar layya kuma hudu ba ita ma ba ne sannan yayi wata hudu ba ita ma ga wurtacca cikin kwanuka uku da aka yi a ayyamu tashrik kwanuka uku cikin naman layya wayanda ake yi a nan mina ma'addata suna yin su bayan sun kare su dawo garin makka a wannan kuma manzo Allah ya idan muka dibi waɗannan hudubobin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tarar da ya suranta yadda ya kamata al'ummar musulmi ta kasance a irin nau'in dangantaka da zumunci wanda ya kamata ya ɗunki al'ummar musulmi da yadda musulmi ke da alfarma ga ɗan uwansa jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa abin tsarewa ne ga ɗan uwansa musulmi ruwayoyi masu cikin yawa sun tattaro wannan hudubobi za mu ga wasu sahabbai sun haddace hudubobin duka wani ya haddace wani bangare wani ya kula da wannan bangare wani ya kula da wannan bangare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba waɗannan hukumomi na muhimmanci gabaki ɗaya yi su ne a tsaye ko kuma a zaune amma akan taguwarsa wadda ake kira aljada'a taguwa ce mai tsayi wacce dukkan wanda ke fili suna hangensa a lokacin da yake yin ba. kun ba wannan ba saboda yawan jama'a an ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani mutum shine Rabi'a ibn Umayyah ibn Khalaf sai daga cikin ɗayan sarakunan Makka wanda an kashe babansa a Badar amma shi sahabi ne mai daraja to shine ya kasance yana daga murya da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa idan ma manzo Allah ya ce tambaye mutane sai ce ka tambaye su wani wuni muke yau ce wuni kaza ne ka tambaye su kaza ya ce ka ce na ce kaza yana isar da sako zuwa ga mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita ban koma bayanai a cikin wannan hudu ma'ana idan ya faɗi magana ya maimaita ta har so uku saboda a tabbatar da an jita duk da kira ki ayyuhan nas ayyuhan nas ayyuhan nas saboda su mai da hankali da zai faɗa musu abin da yake so ya isar da saƙo zuwa gare a cikin sauran mintuna da suka rage mana kafin mu da sallah za mu faɗi takaitacce madarar abin da wannan hudu ko kuma wannan hudu bai gaba ɗaya na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya buɗe hudubar ta kamar yadda ya saba kowace hudubar da tsabar yabo da kirari da Allah maɗaukacin sarki da godiya gare shi ga ni'imomin da ya masa sannan yake ya ku mutane ku saurare ni da kyau ban sani ba ko da zai yi musu ake haɗuwa da ku a irin wannan lokaci a irin wannan wuri a irin wannan shekara sannan ya kira ga mutane dangane da abin da ya danganci alfarmas amma sai da ya jawo hankali tukuna a ranar sallah cewa yi jama'a a wani gari muke ne suka yi shiru sai da suke zafin ko zai faɗi wani gari ba makka sai ta ake ba garin nan ne mai alfarma muke ba suka ce shi ne a wace rana muke ne suka yi shiru ta ake ba ita ce ranar nan mai alfarma ba suka ce ita ce a wani wata muke ne suka yi shiru ta ake ba ita ce ba watan nan ne mai alfarma suka ce ita to ku sani jinai nan da dukiyoyin da mutuncinku sun haramta gare ku irin haramcin wannan gari a irin wannan wata a irin wannan rana masu daraja da alfarma da wanda ba a ketawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ce Allah hal ballag na isa da ɗako? suka ce ka isa ya ce Allahumma fash Allahumma ya nune sannan manzo Allah ce duk wanda yake da amana ta wani a gurinsa ya tabbatar da ya mai da amana na zuwa gare shi sannan yake duk wata riba wadda aka kasance an yi ta cikin jahiliya to mun wargaje ta a duk wanda ya bada kuɗi da ruwa to mun wargaje kuɗi da ruwa ya karɓi kuɗinsa la na wala tuzlamu kada ya cuta kada a cike shi man Allah ya yanke hukunci ba a sake riba yake to ta farko wacce zan wargaje a wannan matsayi ita ce ribar dan uwan babana Abbas ibn Abdul Muttalib attajiri ne da yana ba mutane kuɗi da ruwa yake to kowa da ne da ma babana kuɗi ya bai da maka sa babu riba mun kashe riba daga yau idan ya nuna ma duniya cewa bai shirki da tattalin arzikin musulunci wanda babu ruwa a cikin sannan yace jinainan jahiliya gaba ɗaya mun ruguzar da su ma'ana duk wanda aka kashe a cikin jahiliya ba za a sake neman jininsa a musulunci duk wata damuwa da ke akwai da wani ƙaiƙayi dangane da kashe-kashe da yaƙi-yaƙi da aka yi an koma sabuwar rayuwa a buƙatar wannan wanzu ana ce jini na farko da zan zan zubar shine jinin Amir ibn Rabi'a ibn Haris ibn Abdul Muttalib wato ɗaya ne daga cikin Amir bai jikokin Abdul Muttalib wanda yaro ne yana rarrafe wani ya je ya kashe shi to ana jin wannan jini ana jira a samu da za a kashe yanzu Allah ce ba za a kashe kowa ba duk wanda aka kashe cikin jahiliya mun manta da maganarsa yanzu mun kama sabuwar rayuwa mu al'ummar musulmi sannan manzo Allah ya ce duk ma'asirul jahiliya duk wasu abubuwa da aka saba yi kafin zuwan musulunci an dakatar da su yake banda abu biyu su ne da sadana da kula da ɗakin Allah da kula da alhaji yake wani duk kabilar da duk gidan da aka sani da wannan aiki ya je ya ci gaba shari'a musulunci ta yadda da wani la haka manzo Allah ya ce ya ku mutane ku sani shedan ya yanki ƙauna daga abauta maka a wannan ƙasar taku. da wannan manzo Allah ya bada sanarwa cewa Makka da Madina ba a sake bautan shedan ba a sake shirka ba a sake koma ma jahiliya duk duniya ta taru ta koma ma shirka Makka da Madina za a yi tauhidi فبين من قال صلى الله عليه وسلم يسأل آه، حديث الإمام البخاري كان في كتاب فضائل المدينة فإن الإيمان لا يعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى زكريا ايمان يكن كوما مدينة كما عند بتيز يفك كوما وا ذو أجرانت إلي ما تعرض يكتو أما كسني شيئا زي أمن تيمكو كوي مسأل آآ جواس أول كتو أوكا با كوما يبا أتكي أيوكا وكو ذاك كتو يعيش أكل أدينه da ne ya ku mutane ke magana dangane da lokaci watanni masu alfarma da lokacin aikin hajji da ne ya ku mutane ku sani matayenku suna da alhaki a kan kuma kuna da alhaki gare su da ce alhakin da kuke da shi kada su bari wani wanda ba ku ba ya zo cikin ku ya haushin jikansu kada su shigar da kowa cikin gidajen ku wanda ba ku amince ba sai da izinin ku sannan kada su yi alfashi kada su yi izini ya ce idan sun yi wani abu wanda bai dace ba Allah ya yaba ku izinin ku ɗan ƙaurace masu ko ku buje su bugu wanda ba ya cutarwa idan suka gina suka yi muku ɗa'a to ku sani jikinsu da su yana wajibi akan ku gurgurin iko sannan manzo Allah ce istausu bin nisa'i khaira استوثوا بالنساء خيرا في وسيلة نا الخير لماتا معناه في مماتا لكم قريب في مصرقوا لكلاوة هل في مصرقوا سحينة كاشي قد كو يتسو يتلو سو باين الله لي دعك فوري سو قريب فتملا كاما كان سكوم ايبا كما كنكر ايسو لدعي اينسو بسا دعمان الله كن حلل تعال اورسو لكلمة الله سلسة فاتقوا الله في النساء كجفور الله قبل شأن المال واستوصوا بهن خيرا سيوسيسنا الخير لسوك كلها لسيد ديك ما جاء سلسة على هل بلغ نا يسد ساقوه سكتي نعم يسي اللهم فشل يعني نسمع zuwa ga Allah cewa Allah kai shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku bayan Allah ya ku mutane kada ku zamo kafirai bayana kuna yaƙar junanku, ku sani na bar muku wasu abubuwa guda biyu waɗanda matuƙar kun yi riƙo da su ba za su kace ba na bar muku littafin Allah na bar muku sunna da ce ala hal ballak na isar da saƙo, na yi bayani suka ce kai bayani ce Allahumma fashal ya Allah kai da. sai nake ya ku mutane ubangijin ku ɗaya ne kakan ku ɗaya dukkan ku jikokin Adam ne adam daga ƙasa aka halicce shi to ba wanda ya wani a cikin ku in ba tsoron Allah ya ce shi ba balarabe da wanda ba balarabe ba farar fata da bakar fata daidai suke a wurin Allah sai wanda ya fi tsoron Allah sannan ce ala har balak na isar da sako suka ce na'am yace Allah mu kashe. ya Allah kai shi da anan ne ke falli balli shahidu ba to duk wanda baya ne ya faɗa mu wanda duk wanda Allah ya faɗa ma wanda baya duk wanda ya ji wanda hudu ba isar da ita ga wanda ba su ji ta sannan ce ya ku mutane ku sani Allah tabaraka ta'ala ya raba gado ya ba kowa rabonsa kuma duk wanda ke da gado ba ya halarta a keɓance shi da wani wasici sannan ba a wasici ga abin da ya wuce sulusin dukiya sannan ya ce halwala da lilfirash walil ahirin hadu ta na mai gida ne mai majinaci dutse annasa wata akwai ta ɗabi'a ta jahiliya sai namiji ya zo ya rinka kwana gidan wani ya rinka kwana da matarsa in ta haifi da sai ya zo ya kawo ƙara ta ɗansa sai maza Allah ce abinda an nasa kan dutse a jefe shi har lahira amma ta wanda aka haifa a gidanka naka ne saboda in kana mutu ba za ka da sai dai kai la'ani da matar manzo Allah ya kawar da wata muguyar al'ada da ke akwai ta lokacin jahiliya sannan yace duk wanda ya jingina kansa ga wani babu ubansa ba ko ya jibinci wasu kabila wata kabila wadda ba maulansa ba to la'ana Allah da mala'iku da mutane ta tabbata gaba daya da kansa Allah baya karɓan masa farali da lainafila sannan yace musu wassalamu alaikum wato wannan bakan da bai hudu ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce mu yada idanu a kanta mu diba yadda ya kamata ganin al'ummar musulmi ta ginu ta zamo tsintsiyan ɗaurin ki ta zama muryar ta guda jagorancin ta guda alƙiblar ta guda sannan aƙidar ta guda tsarin tafiyar da rayuwar ta guda shine littafin Allah da sunan bazo Allah sallallahu alaihi wasallam sana al'ummar musulmi gaba ɗaya daidai suke ba wanda ya fi wani sai da tsoron Allah ba a sanin mai tsoron Allah sai an zo lahira to duk abin da mutum yake yi a duniya to zahiri kake gani amma baɗinin sai na wurin Allah saboda ka karkace ita kowa akan kowa dukkan mu bayan Allah ne ba wanda yake wani sai an zo lahira a yanke hukunci sannan ake gane wanda yake wani sannan manzo Allah ya karantar da mu a cikin wani hudu ba cewa nasiha a fara ta da gida lokacin da manzo Allah yake babu riba sai fara tsoka ta gidansu lokacin da yake babu jirai ne na jahiliya sai ya fara soke na gidan domin ka fahimta cewa kai ne wa'azi kai ne karantarwa da kansa ya kamata ka fara ya Allah kai muna da sannan mun ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada muhimmanci ga al'amarin mata da kula da su da kasancewar su wato ainihin waɗanda ya kamata a yi tarayya da su a karantar da su a lurar da su a yi haƙuri da su bauɗaɗɗu ne an halice su daga mafi bankara wato abin nan tsoka ko gaba daga cikin ɗan adam ita ce a waza yadda ba ka iya niƙe a waza ƙirjinka haka ba ka iya niƙe bacci sai ta yadda kake ka yi haƙuri da ita ka tafi da ita yadda take yadda Allah ya halicce ta kada ka sanya zato mai yawa na kyautatawa daga ɓangaren ka ka fi zaton muna nawa da gare ta lokacin da ka kyautata sai ka gode mata wannan yana nuna al'ummar musulmi al'umma ce da mazanta da matanta gabaki ɗaya kowa yana da wato na kamar a cikin addini amma kuma mata suna ƙarƙashin kulawar maza kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hudubobin nasa ya bayyana muna roƙon Allah ɗaukacin sarki ya azurta alhazanmu hajji karɓaɓɓe ya sa su yi shi lafiya su ƙare shi lafiya su dawo mana lafiya wannan matsala da ake cikinta ta muharramai masu laifi a cikinta Allah ya masu ikon tuba domin babu shakka ta wahal da mutane kwarai da gaske da yawa daga cikin matan da aka dawo da su sun tagayyara wasu wanda ba su riga suka dawo ba har yanzu suna cikin wahala kun ba wani abu ne rashin bin tsari ne rashin bin doka ce ga yadda ya kamata a yi ba haka nan ake yi ba su kuma hukumomin kasar saudiya suka ɗauki mataki ne tsanani a kan irin wanda ba ta ko ɗauka irinsa ba muna da Allah ɗauke sarki ya sa wannan ya zama abu ne da ba za a sake maimaita shi ba Allah ya sa a yi hajji lafiya a kare lafiya a yi karɓaɓɓe Allah ya azurta mu ibada a cikin ruwan sanyi a cikin hutu wannan yanayi na zafi da muke ciki Allah ya kama da sauki ubangiji da ɗauke sarki ya yassare mana al'amuran mu na rayuwa gaba ki daya mu biya bukatun mu na alkhairi marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su kuma mu Allah ya gafarta masu malaman mu da shugabannin mu Allah ya musu jagora shirye ta da su ga abin da zai amfani mu duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون